Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu salamu alaikum mu da wani lokaci. Abdulaziz Adili Toro ne tare da Ibrahim Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau talata tara ga watan Maris na shekarar 2021. Kafin ku ji abin da muke tafe da shi ga Ibrahim Garba da kanun labarai. To Abdulaziz rigakafin cutar COVID-19 na kamfanin Pfizer da BioNTech na saurin dakile yaduwar nau'in cutar corona da aka samu kwanan nan a kasar Brazil. Wani jan daga da aka yi mai ban tsoro tsakanin masu zanga-zangar rashin yadda da juyin mulki da jami'an tsaro a kasar Myanmar ya kawo ƙarshe da safiyar yau dinnan talata ba tare da zubar da jini ba. sannan hukumomi a burundi na shirin sakin dubban fursunoni don rage cunkoso a gidajen yarin wannan ƙasa ta gabashin afirka Kanar labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya za ku ji martani da kungiyar coalition bazum 21 ta yi bayan da dan takara rdr mama usman ya ce kasashen waje su daina shishige a cikin zaben 21 ga watan fabrairu na jamhuriyar nijar ƙungiyoyi masu zaman kansu da ƙungiyoyin ƙasa da kasa daga ciki da wajen Nijar wanda suka sa ido a wannan zaɓe baki ɗaya sun shaidi cewar an gudanar da zaben cikin tsanaki da adalci. Kawancan jam'iyyu masu goyon bayan shugaba Muhammad Bazum na jiran sakamakon ƙarshe da zaben shugaban ƙasa zagaye na biyu cikin tsanaki da nutsuwa. Babu ta baba babu kwankwanto kotun tsarin mulki za ta tabbatar da Bazum a matsayin shugaban ƙasa da ikon Allah. za ku ce kuce da al'ummar yarba ke yi bayan ganawar jakadiyar ofishin jakadancin kasar amurka da sarkin fulani yammacin najeriya alhaji muhammad bambado game da ziyarar da gwamnatin fulani ya kai fadar ainihin ya kai embassy na america to ba sabon abu ba ne to amma abin da ake bukata yanzu dai menene abin da suka tattauna ya kamata a watsa wa duniya abin da aka tattauna kamar kowace ranar talata muhammad hafiz babare zai shigo da shirin noma tushen arziki za mu kuma karanto wasu daga cikin sakonin da kuka aiko mana amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya To assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Rigakafin cutar COVID-19 da kamfanin Pfizer da BioNTech na saurin dakile yaduwar nau'in cutar corona da aka samu kwanan a ƙasar Brazil bisa ga sakamakon wani binciken da aka yi da ya hada da ɗakin binciken sinadarai masu ilimin kimiyya na kamfanin pfizer da kuma jami'ar texas sun ɗau jinin wasu mutanen da aka ba su wannan rigakafin suka garwaye jinin da samfur ɗin nau'in cutar wadda ake kira p1 masu binciken sun gano cewa rigakafin na dakile wannan nau'in cutar ta brazil kamar yadda yake daƙile sauran nau'ukan cutar ta corona a wani al'amari kuma mai nasaba da rigakafi hukumar rdif ta rasha ta rattaba hannu kan wata yarjejeniya da kamfanin harhaɗa magunguna na adiyan da ke ƙasar switzerland don samar da ɗimbin rigakafin cutar corona da rasha ta ƙirƙiro mai suna sputnik v wanda za a yi amfani da shi daga baya a nahiyar turai wani jan daga da aka yi mai ban tsoro tsakanin masu zanga-zangar rashin yadda da juyin mulki a gefe guda da jami'an tsaro a ɗaya gefen a birni mafi girma a ƙasar myanmar ya kawo ƙarshe da safiyar yau dinnan talata ba tare da zubar da jini ba shaidu a yangon sun ce an yi kofar rago ma wasu matasa kimanin ɗari biyu a unguwar st john da daren jiya litini yayin da suke ƙoƙarin kubucewa ma jami'an tsaro waɗanda ke ɗaukar matakai masu ƙara tsanani na murƙushe zanga-zangar sojoji sun buɗe wuta tare da jefa gurnetin tsoratarwa yayin da ɗalibai ke gudu suna shiga wasu gine-gine da gidajen jama'a a gundumar inda sojoji suka yi ta barazanar ƙaddamar da binciken gida-gida don zakulo matasan. an jima kaɗan ibrahim zai sake shigowa da ci gaba da labaran duniya kashi na biyu. Bar mu fara da rahotanninmu daga jamhuriyar Nijar inda ɗan takarar jam'iyyar adawa ta RDR canji Alhaji Mamman Usman ya gargadi kasashen waje da ƙungiyoyin ƙasa da kasa su daina shishigi a sha'anin zaben ƙasar na ranar 21 ga watan Fabrairu don kaucewa zama kanwa uwar gami a wannan lokaci na ja in ja akan sakamakon zaɓe. Wakilin murya Amurka a Yamai Sulaiman Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. Sakonnin taya murnar lashe zaɓe da wasu shugabannin kasashen duniya ciki har da makwabta suka fara aiki wa ɗan takarar jam'iyya mai mulki ne yasa abokin fafatawarsa Muhammad Usman kiran waɗannan abokan hulɗa su mutunta tsarin zaben Nijar a matsayinta na ƙasa mai cin gashin kanta. Dan takarar na kawancen jam'iyyar hamayya ya yi wannan jan hankali ne a ganawarsa da manema labarai a nan birnin Yamai. Dokokinmu sun ba 'ya'yan Nijar damar su kai ƙara idan sun ga kure cikin sakamakon zaɓe kuma dole ne a yi jira hal a ga sakamakon da zai fito na ƙarshe to amma mun gani wa'insu imma ƙungiyoyi imma ƙasashe na waje sun yi gaugawar cewa ai wane ne ya ci a'a ba a san macito ba sai homiya ta ƙare to saboda wannan muke jan hankalin 'yan uwa makwabta da sauran kungiyoyi cewa kowace ƙasa tana da nata shiri da tsari a bar gaugawa kuma a kiyaye wa juna sai a samu hudda mai kwari kyakkyawa tsakankanin kungiyoyi da ƙasashe kuma tsakanin ƙasashe da ƙasashe. Muhammad Usman wanda a jiya Litinin ya gabatar da takardun korafe-korafe a game da yadda yake kallon yanayin da zaben 21 ga watan Fabrairu ya gudana na fatan kotun ta dubi bukatunsa da idan rahama in ji shi. na ɗaukaka ƙara wajen kotun tsarin mulki ta ƙasar mu tana da 'yan lokata ita ma wanda doka ta bata na ta duba kuma ta yanke hukunci fatan da muke shine jama'an niger abinda ta zaɓa shine ita kanta kotun ta bayyana na tabbata an haka ta samu to za a samu kwanciyar hankali da zaman lafiya amma sakamakon wucin gadin da hukumar zaɓe ta bayar a ranar 23 ga watan fabrairu ya ayyana bazum muhammad a matsayin wanda ya nasara da kashi 55.75 daga cikin 100 na yawan ƙuri'u saboda haka magoya bayan sake cewa suna da ƙwarin gwiwar ba za ta canza zane ba kamar yadda za a ji daga bakin yahuza sadisu mai magana da yawun coalition bazum 2021 ƙungiyoyi masu zaman kansu da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa daga ciki da wajen Nijar wanda suka sa ido a wannan zaɓe baki ɗaya sun shaidi cewar an gudanar da zaben cikin tsanaki da adalci. Kawancan jam'iyyu masu goyon bayan shugaban Muhammad Bazum na jiran sakamakon ƙarshe da zaben shugaban ƙasa zagaye na biyu cikin tsanaki da nutsuwa. Babu ta baba babu kwankwanto kotun tsarin mulki za ta tabbatar da bazum a matsayin shugaban kasa da ikon Allah. Dokokin jamhuriyar Nijar sun kayyade wa kotun tsarin mulkin kasa kwanaki 28 don bayyana sakamakon dindindin daga lokacin da hukumar zaɓe ta fitar da sakamakon wucin gadi. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule Mumuni Barma, ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Ibrahim Garba da labaran duniya kashi na biyu. Wannan ya sa ofishin jakadancin Amurka ya fitar da wata takardar jawabi mai cewa muna kira ga jami'an tsaron da su janye su bar mutanen su koma gidajensu lafiya lau. Majalisar Tarayyar Turai ta kada ƙuri'a a yau dinnan talata ta tuɓe rigar kariyar tsohon shugaban yankin Catalonia na ƙasar Spain da sauran jagororin 'yan aware biyu wanda hakan ke daɗa nuna alamar za a ta su zuwa spain su fuskanci tuhuma charles Demon da tsoffin mambobin majalisar ministoci tony comin da clara ponsati sun kasance da rigar kariya daga tuhuma ne tun bayan da suka ci kujeru a majalisar kungiyar tarayyar turai din kuma sun ce suna shirin kalubalantar wannan matakin da aka ɗauka a yau talata gwamnatin spain dai ta yi mara balale da wannan shawarar da majalisar kungiyar tarayyar turai ta yanke tana mai cewa a cikin gida ya kamata a warware matsalolin kasar to abdulaziz iraniyawa 'yan rajin kare 'yancin mata da ke iran da ma kasashen waje sun yi hidimomin ranar mata ta duniya tare da jan hankalin duniya ga wasu daga cikin walhalu masu tsanani da mata ke fuskanta a kasar ciki har da gana musu tsanani da maza ke yi da kuma tsabar rashin ayyukan yi a wannan kasar da cutar corona ta yi illa ga tattalin arzikinta a matsayina na mace wadda ta tashi a jamhuriyar iran na ma saba da irin wannan tsangwama cin mutunci da kuma cin fuska da gwamnati ke mana a cewar wata ba iraniya yar fafutuka mai suna nages muhammadi a wani saƙon bidiyo da ta tura ma sashin fasha na muryar amurka don wani shiri na musamman muhammadi wacce 'yar jarida ce mai shekaru 48 kuma 'yar fafutukar 'yancin ɗan adam ta shafe shekara da shekaru a gidan yari kafin aka sake ta a watan oktoban bara biyo bayan faɗi tashin da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa suka yi na ganin an sake ta hukumomi a burundi na shirin sakin dubban fursunoni don rage cinkoso a gidan yarin wannan ƙasa ta gabashin afirka fursunoni wajen dubu biyar da ɗari biyu da hamsin da biyar wato kusan kashi arba'in cikin ɗari na yawan fursunonin ƙasar za a sake su bisa ga wata doka wadda kamfanin dillancin labarai na afp ya gani rahotanni na cewa shugaba everest da ya shimi ya ce wannan afuwar mataki ne da ya zama wajibi saboda rage cunkoso da kuma kyautata yanayin gidajen yarin. Kafar labarai ta AFP ta ce waɗanda ke fursunan tsawon shekaru biyar zuwa ƙasa ne suka cancanci wannan afuwa ta shugaban ƙasa, amma banda waɗanda ake ganin suna da haɗari ga ƙasar. Waɗanda ke fursuna saboda dalilai na almundahana za a sake su ne bisa sharaɗin biyan kuɗaɗen da suka handame da kuɗin asarar da suka janyo da kuma kuɗin harkokin kotu. A gaida Ibrahim Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma bari mu leƙa Najeriya inda a yanzu haka 'yan Najeriya musamman al'ummar Yarbawa na ci gaba da mai da martani game da ganawar da sarkin Fulani yammacin Najeriya Alhaji Muhammadu Bambado ya yi da karamar jakadiyar ofishin jakadancin kasar Amurka a Legas. Yayin da wasu ke yabawa da ganawar wasu kuma na ganin bai dace ba wakilinmu na Legas baban gida jibrin ya aiko mana da ƙarin bayani tun bayan da karamin ofishin jakadancin amurka a najeriya ya fitar da hotuna da ke nuna sarkin fulanin yammacin najeriya alhaji muhammadu bambado na ganawa da jami'an ofishin jakadancin na amurka ne a shafinsa na yanar gizo 'yan najeriya musamman ma dai na yammacin kasar ke ci gaba da mai da martani akan wannan ganawa wasu dai na da ra'ayin cewa bai kamata jami'an ofishin jakadancin na amurka su gana da sarkin fulanin na Legas ba a haka kamata ya su gana da sarkin Legas a matsayinsa na shugaban sarakuna na jihar ta Legas. Alhaji Salisu Bashankai shine mataimakin sarkin Fulani na yammacin Najeriya kuma ya yi karin haske game da wannan ganawa da aka yi. Eh, gaskiya ne ba zargi ba ne an gayyaci mai martaba sarkin finalin Lagos a embassy na Amerika kuma sun gayyace shi ne a matsayin da yake shine jigo na Fulani kuma shine kuma ciyaman na ainihin sarakunan Fulani na yankin nan na yoruba gaba ke daya to don haka ne suka gayyace shi saboda a zo a tattauna wasu abubuwa za su kawo ci gaban eh, filan da kuma shi al'umma nigeria ma gaba ke daya don haka mutane da suke cewa wai me yasa ba gayyaci eh, sarkin sarkin Lagos ba to ai sarkin Lagos sarki ne na kowa da kowa uba ne na kowa da kowa don haka ne duk abin da eh, ya shafi wani abu daban wani wani bangare daban to tunda akwai shugaban Fulani a wurin ai kaga bai kamata a ce za a ji a gaya ma sarki sarkin sarkin Lagos ce gashi ga kowa gayyace shi kan maganan ba shi da yake shi ya san shi ya san matsalolin su kuma shi ya san kuma duk abin da kawo ci gaban Fulani shi ne sa su amurka ɗin ba na amurka ɗin suka gaice shi abinda bai kawo kawo ba kai ka tabbatar da mai ke ko ya abu yake kawai ka zo ka ce wai kawai ka ka ta surutu ana tunawa social media menene menene sarkin filan da an gaice shi ba gai sarkin sarki ba wannan ba haka bane su kula da kyau a sarwar da ofishin zakadancin na amurka ya fitar tun da farko dai na cewa an yi ganawar ne domin samo bakin zaren warware rigingimu na fulani da manoma a yankin kudancin kasar da ma kasa baki daya alhaji ado sha'abu Shu'aibu Dan Sodo shugaban wata kungiyar ci gaban yan arewacin Najeriya ne a Lagos wanda kuma ya mai da martani game da wannan ganawa. Game da ziyarar da kuma sarkin Fulani ya kai fadar ainihin ya kai embassy na America do ba sabon abu ba ne. To amma abin da ake bukata yanzu dai menene abin da suka tattauna ya kamata a watsa wa duniya abin da aka tattauna sannan mutane su ji menene suka tattauna domin soke-soke da mutanen kudu suke musamman na kudu maso yamma cewa ba a wannan lokaci ya kamata amerika su kai ziyara wajen sarkin fulani ba a wani halin da ake ciki a wani bangaren za a ce suna da gaskiya domin halin da ake ciki na wannan lokaci a ce kuma the whole america ta kai wani sarkin fulani ainihin ziyara domin nema karamin jakada na Amerika ya taɓa kawo ziyara ofis dina yanzu dai yayin da 'yan najeriya ke ci gaba da muhawara hakan wannan ganawa bangaren masarautar fulani na kira na samun fahimtar juna domin kawo karshen rigingimun fulani da 'yan kasa kamar da sarkin fulanin shagamu alhaji salisu bashan kai ya shaida mani baban ya jibrin murai amurka daga najeriya To a gaida Babangida Jibrin da wannan rahoto. Yanzu kuma sai mu kara komawa Najeriya inda har yanzu a Najeriya taɓarɓarwar rashin tsaro har ya kai ga 'yan ta'adda ke da iko da wasu ƙauyuka a wasu sassa na arewacin ƙasar. Yankin Zuru na daga cikin wuraren da 'yan ta'adda ke rike da wasu ƙauyuka saboda sun haddabi jama'ar ƙauyukan sun yi ƙaura sun bar musu wuraren waɗanda suka tsaya kuma suna ƙarƙashin ikon 'yan ta'addan. Wakilin Muhammad da Nasir ya yi kuma na da ƙarin bayani. 'Yan Najeriya dai sun daɗe suna kokawa akan yadda rashin tsaro ke ci gaba da taɓarɓarewa yayin da su kuma hukumomi ke cewa suna ɗaukar matakai don magance matsalolin. Yankin Zuru a jihar Kebbi na daga cikin wuraren da matsalar ko ta yi sauki sai ta sake dawowa har ya kai ga 'yan bindiga sun mamaye wasu ƙauyuka da garuruwa. Salihu Muhammad Bena mazaunin Bena ne ta ƙaramar hukumar mulkin Danko Sagu a jihar ta Kebbi. mu dai ne muka iyaka da zamfara daga gabas daga kudu mun iyaka da Niger State to yanzu daga gabas din nan babu sauran ƙauyen da yake zance yana wanda ke wanda yake kasance mutanen na zaune yan ta'addan sun tada su duk sun dawo cikin garin Benin ba abin da ake yi ba su da halin zama kauyukan nan. Yan ta'addar waɗanda suka iyaka da zamfara da sun mamaye daga cikin kebe sun ɗiba nuri suke da iko da wurin su yadda suke so haka suke cikin kauyukan nan dole wanda ke da abin ya taso ya baro garin wanda kun bai da shi dole zai haƙura ya bi umarninsu don ya zauna lafiya. Buhari Riba shi ma mazaunin yankin ne da ke fama da matsalar 'yan bindiga ya ce an kawo musu jami'an tsaro amma kuma ba su da isassun kayan aiki na farautar 'yan bindigar. Eh, yanzu abun da muke son gwamnati ta yi zan kuɗin da aka kawo har in dai da gaske gwamnati take a ba su abubuwan hawa da ya kamata da abubuwan da suke bukata a an ce ga barayi nan a tashi a dai a kawo kamar jiya wai an ce ga barayi su sojoji su sun ce wai makaranta za su yi tsaro wai saboda an ga wasu barayi na zagayen makaranta kada a kwashe cikin shi ma shugaban kungiyar 'yan sa kai a yankin nazuru ya tabbatar da cewa lallai 'yan bindiga su ne suka mamaye mafi yawan garuruwan da ke makwabtaka da yankin zuru daga jihar zamfara ko kwanakin baya gwamnatin kebbi ta ba da jirgi har da muka je zagaye mu ga inda wayana mutane suke yawancin garuruwa na zamfara sun haura hamsin manya-manyan garuruwa duk an wace garuruwa na babu kowa cikin ba yi nan ba a wajajen babela a wajajen kaboro ta can wajen niger to ne ya zama musu kaman tsakiya rundunar 'yan sanda ta jihar ta ce ta kaddamar da shirin operation ganuwa wanda ke da zumar zagaye jihar da jami'an tsaro ta yadda 'yan ta'adda daga wasu jihohi ba za su samu sukunin kutso kai cikin jihar ba balle su yi barna na tuntubi rundunar don jin halin da wannan shirin yake ciki kakakin rundunar dsp na fiye abubakar ya ce ana kan gudanar da wannan shirin kuma yana tasiri sosai kuma recently ma za ka shi igp ya kara mana jami'an tsaro na mobile eh, ct da special forces kuma an yi identifying wannan areas da suke da problem a yankin zuru an yi deploying nasu. Dangane da rashin isassun ababen hawa ga jami'an tsaro kuwa ya ce jama'a su dan kara hakuri. Allah akwai da za a kai musu eh, isassun ababen hawa hawa don su yi kudan da aikin su yadda ya kamata. Masu lura da al'amura dai yana ganin cewa akwai bukatar hukumomi su yi da gaske domin shawo kan matsalolin rashin tsaro domin ba a san yadda lamarin zai kaya ba a nan gaba idan aka yi sako-sako da shi. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya. a gaida Muhammad Nasir wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1625 shirin da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta biya a kan mita 200.5 baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a hausa.com ko ko sashen hausa.com kafin mu ci gaba ga wannan saƙon yanzu kuma ga shirinmu na gaba noma tushen arziki Noma tushen arziki. Noma sannadi na cigaba. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. Ɗaya daga cikin manufofin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari shine bunkasan noman abinci da yadda ƙasar za ta wadata ta kuma iya ciyar da kanta da abincin haka ne ya sa shugaban ya kaddamar da shirin bayar da tallafin noma ga manoman shinkafa karkashin kulawa babban bankin najeriya cbn a shekarar 2015 a jihar kebbi da ke arewacin kasar dubban ɗaruruwan manoma ne suka amfana da wannan shirin kuma suka tara shinkafa da yawan ta ya haura tan dubu ɗari biyu wakilin murya amurka muhammad nasir ya halarci bikin kaddamar da shinkafar wadda ita ce ribar da shirin ya samu cikin shekaru biyar da fara shi ga dai yadda bikin ya kasance Dandazon manoma ne tare da jami'an bankin babban bankin Najeriya da na wasu bankuna da ke karkashin shirin da tallafin ayyukan noma suka halara a garin Zauro na jihar Kebbi inda aka kaddamar da shirin da tallafin noma a shekara ta 2015 domin ganin irin nasarar da aka samu sakamakon noman da manoma suka yi a jihar ta Kebbi. Na samu zantawa da shugaban kungiyar manoman shinkafa ta ƙasa Aminu Muhammad Gwaranyo. Kungiyar manoman shinkafa da take hulɗa da babban bankin Najeriya a karkashin wani tsari da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya zo da shi na samar da abinci a Najeriya na ciyar da kai da kai musamman harkar shinkafa da ake kashe kudin najeriya a fita da su waje a shigo da rubabbar shinkafa da mutane ke ci suna kamuwa da ciwace-ciwacen diabetics da ciwon shuga da hawan jini da makanta cewa a dakatar da wannan a noma shinkafa nan cikin gida a daina fita da waɗannan kuɗaɗe wannan shine muka anshi wannan kira mu a matsayinmu na kungiyar manoman shinkafa muka yi aiki da babban bankin najeriya a karkashin jagorancin atiku bagudu gwamnan kebi don na aka fara wannan abin ah, wannan bukin cika shekara biyar ne da fara wannan aikin na noman shinkafa shi ya sa muka tara mutane don mu nuna musu cigaban da aka samu cewa najeriya fa ita ke ciyar da kanta da shinkafa da ake noma cikin gida ba shinkafa ta ciwo da ake kawa daga waje ba haka ma na zanta da wasu daga cikin manoman da suka halara a wannan taron domin ji daga bakin su irin wannan nasarar da aka samu inda na fara da sarkin noman kabi abdullahi mai gandu argungu a alhakikanin gaskiya in kanci abu an kwabarowa mu an kobarowa dokta da an kawara 2015 da mu an kawara fara wannan abu da ka gani yau cin nasara ce ga gwamnati da kuma mutanen jihar kebbi da yawa mutane suna cewa ba shinkawa ta ba daɗin da muka jiya shi gwamna na sanar bank ya ce ya hudu kambononin da duka so su zo a basu ka ko san idan ba alheri na ba gwamna central bank bai ce a kambonin zuwa basu na alhaji lawai yaro manajan aa albasu me za ka ce a kan wanga abu da kaddamar na dalar shinkawa da aka samu a kebi to wannan dalar shinkawa wannan hidima hidima arziki ce gwamnati ta hito da abubuwan da ya kamata a yi manoma su samu sauki cikin yarda Allah sai dai har yanzu muna da korafi kan hudodi na gwamnati wasu tsiraru sukan anshi abin kuma su tarba abin yana yin karanci a wurin manoma tunda da abin na zuwa a wurin manoma kamar wannan shinkafar da ake yi a jihohi da sauransu za ta iya wadatar ƙasa najeriya kowa ya amfana in kowa ya amfana har ma za mu iya ba makota wannan nasarar da aka samu a haujin noman shinkafa ta sa jamhuriyar benin ta nuna ra'ayi na yin kawance da najeriya domin bunkasa noman shinkafa inda har shugaban jamhuriyar ta benin ya turo ayari karkashin jagorancin ministan harkokin waje na kasar da kuma wasu sanatoci domin su shaidi wannan bukin na nasarar da aka samu na noman shinkafa a najeriya har ma na zanta da wani daga cikin sanatocin da ke cikin wannan ayarin sunana isa salifu isa sale mm. ni ne abin nan ina parliament na benin ina kuma parliament na ecowas abin da muke muke tare da mutanen rifan na introduce wurin shugaban kasan benin saboda muna da fadomomi da yawa da ba a yi amfani da su yanzu kuma najeriya kasan babban kasuwa ce mutane sun kan miliyan 200 don haka na abin da muke son mu yi shine duka fadomomin da ke benin a gyara su a ringa noma muna da yau wurin fadamomin da muke shi ya fi na thailand girma sau hudu najeriya ba ta da fadamomi da yawa kuma don kunan mutane sun yawa mu kuma da fadamomi da yawa kuma ba mu da mutane da yawa to ka gani yanzu muka samu aka gyara fadomomin dukkanin na benin ai manoman najeriya ma mu ya ba su wuri a wurin su noma abin da muke son mu kenan kuma shugaban kasar mu ya amince to wace riba ce najeriya za ta samu daga wannan kawancin da za ta yi da jamhuriyar benin aminu muhammad gwaranyo shine shugaban kungiyar manoman shinkafa ta najeriya babban amfani da za ta yi shine za a noma shinkafan nan tsakanin benin republic da nan najeriya manoman su su samu aikin yi manoman mu su samu a yi haɗin eh, Gambira a haɗa hulɗa domin su hanar da shigowa da shinkafa da ake yi daga waje ta ƙasarsu. Masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakilin ma jihar Kebbi Muhammad Nasir sai kuma Julie Leathers Gresham da ta bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. gaida Muhammad da Hafiz Babale. Yanzu kuma sai ra'ayin da kuka aiko mana ta hanyar email. Sakonmu na farko ya fito daga Sani Muhammad da cindo unguwar karofin madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya. Ya ce Assalamu alaikum biya Hausa ya ce da Allah ku bani dama in yi kira ga gwamnan jihar Bauchi Sanata Bala Muhammad da kauran Bauchi da ya taimaka ya dubi halin da wasu daga cikin ma'aikatan jihar suke ciki na rashin albashi gani yadda akwai masu wata tara ba tare da sun samu albashinsu ba da fatan wannan kira nawa zai kai ga inda ya dace. Sai kuma sakonmu na gaba ya fito daga Habibu Abubakar birnin Bayero unguwar Bula Ola Ola da Abubakar Salisu a Arinkibe Potescom suka ce baki da salamu alaikum sashen Hausa da murya Amurka suka ce muna taya shugaba Muhammadu Isuhu na jamhuriyar Nijar murnar lashe kyautar mu Ibrahim da ake bawa shugabanni da suka yi kokarin mika mulki cikin ruwan sanyi ba tare da neman yin tazarci ba. Don haka muna fata zababben shugaban kasar Nijar shi ma ya samu wannan kyautar. Mun gode ya Hausa. sai kuma sakonmu na gaba ya fito daga yusuf bazuka mai leda gwalolo jihar bauchi ya ce assalamu alaikum ma biyu hausa ya ce barkewar rikici tsakanin yan sa kai da fulani a yauri ta jihar niger hakan abin takaici ne sai kuma sakonmu na gaba ya fito daga hagari da ke jihar sokoto ya ce assalamu alaikum sashen hausa na murya amurka ya ce hakika bayar da kyautar mu ibrahim ga shugaban kasar niger alhaji muhammadu isu abu ne wanda ya dace saboda gudunmuwar da ya bayar wajen ganin tsarin demokradiyyar kasar ya ɗore jinjina shugaba iso muhammadu sai kuma sakonmu na ƙarshe ya fito daga maryam da balkisu matan alhaji murtala a basu mai shadda kwantagora suka ce baki da salama alaikum bai hausa suka ce kyautar gidauniyar mu ibrahim da shugaba muhammadu iso na jamhuriyar nijar bai zo mana da mamaki ba idan muka yi la'akari da yadda ya gudanar da mulki na shekaru goma koke-koken al'umma ya yi sauki matuka saɓanin ƙasarmu najeriya inda kullum mulki ƙarashe da yau. madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. To assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Rigakafin cutar COVID-19 da kamfanin Pfizer da BioNTech na saurin daƙile yaduwar nau'in cutar corona da aka samu kwanan nan a ƙasar Brazil. Bisa ga sakamakon wani binciken da aka yi da ya haɗa da ɗakin binciken sinadarai. masu ilimin kimiyya na kamfanin pfizer da kuma jami'ar texas sun ɗau jinin wasu mutanen da aka ba su wannan rigakafin suka garwaye jinin da samfur ɗin nau'in cutar wadda ake kira p1 masu binciken sun gano cewa rigakafin na daƙile wannan nau'in cutar ta brazil kamar yadda yake daƙile sauran nau'ukan cutar ta corona. To masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya. sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi za mu sake dawowa da wani sabon shiri idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Ibrahim Garba wanda ya tayin gabatar da shirin sai kuma Julie Leather Gresham da ta hada mana sauti da ma injiniyan mu na yanzu ni Abdulaziz Adili Toro nake cewa sai mu haɗu a shirin mu na dare da yarda Ubangiji Allah yanzu sai a gyara zama a sauraron shirin yau da gobe dubu kuma tasa a duk faɗin duniya.